Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da wannan lokaci da fatan mu ne lafiya. Ina son na yi amfani da wannan dama na ja hankalin al'umman Najeriya especially wato ministan communication Sheikh Dr. Isa Alifantami. Sheikh wata musiba ta shigo Najeriya kuma an rasa yadda za a yi maganinta wato shine TikTok. TikTok wani social media platform ne ban sani ba ko kana sane da shi wannan platform ya ba da dama mutane suna rikodin bidiyo suna sanyawa akan wannan platform kowane irin bidiyo mutum ya saka babu matsala a sakamakon haka wannan abu ya ba wa mata da dama license da maza da samari da matan aure dama na su saka bidiyo kowane iri including videos na tsiraicinsu ko kuma bidiyo na wani su ko wani bidiyo na wani abu da suka aikata a cikin gida a matsayinsu na ma'aurata a yau a tiktok mata aure tana iya fitowa ta nuna hoton mai gidanta yana tattaba wasu sassan jikinta a yau a tiktok yara wanda ba su kai shekara 18 ba za su hau kan tiktok su sanya bidiyo kuma ka gansu a cikin siga wadda bata dace ba muna ganin cewa illar da tiktok yake haifarwa yanzu a najeriya ta kai matsayin aibanin din tiktok daga najeriya domin illar da zai haifar mana nan gaba sai mun ɗauki shekaru da dama kafin mu wato farfado daga irin illar da ya mana shek countries irin su bangladesh pakistan india china sun yi banin din tiktok gani da yadda yake kawo musu matsala a cikin al'umma ƙasar china wanda ya kirkiro tiktok daga ƙasar china ya fito amma ba su ji tsoron banin tiktok ba saboda suna ganin ba shi da amfani ga rayuwar mutanensu don haka mu ma ya taba mu, ko mutane suna amfani da shi suna rashin da'a musamman yanzu an fara amfani da shi ana cin mutuncin musulunci ana cin mutuncin malamai da mutumin da ba shi da murya yanzu zai iya amfani da wannan platform ya fito ya faɗi duk abin da yake so don haka muna roƙonka dan Allah dan annabi mai amfani da umarnin da manzon Allah ya faɗa wato na hana barna wato da yada alfasha duk abin da zamu dan mu hana hakkin ne mu hana kuma sai Allah ya tambaye mu Allah ya sa kana gurin da zaka iya hanawa kamar yadda gwamnati ta hana amfani da Twitter to gwamnatin Najeriya za ta iya hana amfani da TikTok dan zaman lafiyar 'yan Najeriya kuma dan tsare mutuncin 'yan Najeriya kuma Sheikh yana da kyau ka samu lokaci ka duba wannan platform dan ka gane wa idan ka irin abubuwan da suke faruwa na barna akan wannan platform kuma ka sani cewa Sheikh duk 'yan najeriya da suke da mutunci da kima sun yi kwandemin wannan platform din kuma ba sa alfahari da shi kuma sannan muna ganin illar da zai haifar akan 'ya'yanmu da jikokinmu allah kaɗai san adadinta don haka muna roƙonka da dan allah dan annabinsa albarkacin 'ya'yanmu albarkacin musulunci ai duba akan wannan lamari wannan platform na tiktok mun yi nasiha mun yi nasiha ba ta samu shiga ba amma muna roƙonku ya kamata kuma ku ɗauki mataki domin a samu maslaha allah ya baka iko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu barkanmu da wannan lokaci da fatan mun tashi lafiya. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki Ubangijin talikai sannan tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiya na samu labari mai daɗi daga bakin wani uba kuma ɗan uwa kuma shahararren malami cewa saƙona ya riski wato sheikh ali isa fantami dangane da request da muka bayar na cewa muna ganin ya kamata lalle a dakatar da tiktok so muna gode wa allah wannan sako ya riske shi wannan sako probably ba lalle a ce ya riske shi ba ba tare da kokarin da mutane suka yi ba cikin ikon allah kun yi ta sharing video din kuma kun yi ta tattaunawa akan video din kuma cikin ikon Allah sako ya isa inda ake sa ran zai isa so sheikh ya samu sako yanzu sai mai masa addu'a Allah ya ba shi ikon daukan mataki akan wannan sako wannan sako idan banin tiktok shi ya fi alkhairi to Allah ya sa a yi banin dinsa idan kuma za su yi wani tsari ne wanda zai sansarin din content na tiktok don rage barnar da ke cikinsa to Allah shi ya bar mu kansa sanin abin da ya fi na daidai a cikin lamarin nan su da haka muna roƙon Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi idan banin din shi ya fi alkhairi Allah ya sa a yi banin idan kuma censorship din shi ne zai fi alkhairi to duk wanda Allah ya zaɓa mana shi muke nema domin zaɓin Allah shi ne zaɓi so godiya dubu-dubu gare ku al'umman musulmi masu kishin musulunci